إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 28 ga watan jimadal akhirah hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda daidai da 31 ga watan janairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 120 daidai a karkashin fakara ta 60 a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na saba'in da ɗaya za mu tashi wa sababu nuzulil aya to amma saboda fa'ida sai mu koma kan gaban wato fakara ta sittin saboda karatun ya fito mana a fili kyau anan ce, wa harumu a salatu wal istighfaru wa ta harumu alal kuffari wal munafikin yana haramta yin sallah da neman gafara da kuma neman rahama ga kafirai duk mutumin da ya mutu kafiri haramun ne a masa sallah haramun ne a roƙon masa gafarar ubangiji haramun ne a a roƙa masa rahamar ubangiji haka kuma wal munafiqin mutumin da mutu yana munafiki nan nifaqul i'tiqadi ake magana mutumin da ya mutu yana kyamatan musulunci a zuciyarsa amma yana nuna zahiri yana son musulunci yana kin musulunci a zuciya kuma yana son kafirci a zuciyarsa amma ya ɓoye to irin wannan in ya tabbata haramun ne a masa sallah an gane haka shi ma mushiriki mutumin da ya tabbata ya mutu yana shirka to ba a roƙa masa gafarar Allah ba a masa sallah ba a roƙa masa rahama ta ubangiji sai malam ya ce ya sake layi a ƙasa ya ce humul ladina yubtinuna al-kufra wa yuzhiru al-islam munafikai su ne wanda suke ɓoye kafirci a zukatansu kuma suna bayyana musulunci innama ya ta bayyana kufurhum bima ya tasharra'u in kalimatihim min al-ghamzi fi ba'd ahkam shari'a yace yana bayyana kafircinsu yana bayyana ne da abin da suke bayyana wato suke fito da shi min kalimatihim na kalmominsu min al-ghamzi na yin izgilanci fi ba'd ahkam sharia a wa'ansu hukunta hukunta na musulunci wastihjaniha da kuma wato nuna rashin wato yadda da addinin musulunci duka matatta duk wani abin da ke alaƙa da shari'a suna nuna ƙinsu da kuma rashin jin daɗinsu idan sun ga ana aiwatar da wani abu na Allah irin wannan to munafincin sa ya bayyana kenan malam yace wa za'nihim annaha mukhalifatun lil aqli wa zawq rayawansu cewa wannan abin ya saba wa kwakwalwa da kuma zauki na magana shi ne irin masu hurriyatul insan masu cewa freedom of me a ah. human right masu cewa human right usuma sun fada cikin wannan duk abin da aka ce yanzu misali aka kama wani aka ce ga dokar Allah a kansa sai ya zo ya fada to wannan yana ciki ya fada irin wannan munafincin mutum ne fata aka kama shi dukkan wasu dalilan da za a iya masa hukunci na haddin yanke hannu ya zo ya ce ina ya saba kaza kaza ya dinga fada a kai to ya fada cikin wannan ko a kama mace matan aure wacce ta taɓa yin aure suka rabu da mijin ko mijin ya rasu aka zo aka same ta da ciki ina ta an gane kuma ya tabbata cewa tana zina ne kaga wannan hukuncin ne kisa na jifa ko yanzu ya ce me yasa za a yi mata kaza ya ta faɗa ya tsaya tsayin daka sai an kwato mata hakkinta to ya shiga ciki ji wannan ko kuma a kama mutumin da ya yi kisa ya kashe ya kashe ya yi barna a ce za a mai hukunci shi ma na kisa su ce don me yasa za a kashe shi to su ma wannan sun faɗa. ai ya saba wa kwakwalwa ya za a kaza da makamancin haka to irin wannan an gane to malam yace duka ashara ila hadhihi alhaqiqa rabbuna tabaraka wa ta'ala fi qawlihi ce ubangijinmu wanda ya albarkaci kuma ya Ya yayi ishara zuwa ga wannan a fadinsa am hasiban ladina fi qulubihim maradun an lan yukhrija Allahu adghanahum akwai shin wa'anda zukatansu akwai cuta na munafunci suna zaton cewa Allah a abghanahum Allah ba zai fitar da yayyan da suke da shi ga musulunci ba wanda suka ɓoye a zuciya ba ga wannan aiki ne na musulunci har yasa ya fito yana cewa don me yasa za a jefe ta don me yasa za a yanke masa hannu don me yasa za a kashe shi bayan ya yi kisa shi ma amince wannan kaga zahina kiyayya da kwafi da yake yi wa addinin Allah da ke zuciya ai ba wanda ke gani ko amma wannan lisanul hal wa lisanul maqal nasa ya nuna cewa baya kaunan addinin Allah amince wannan kaga wannan shine sai Allah ce walau na sha'u da mun ga dama inji Allah la arainakahum da mun nuna maka wa'antin munafikan ɗaya bayan ɗaya fala'arabtahum bisimahum ka gane su inda ka ganshi zaka gane ai wani ne wannan munafiki ne wani ne wannan munafiki ne wani ne wannan munafiki ne wala ta'rifannahum fi lahn alqawl Allah ce wallahi zaka gane su a karkatar magana su magana su karkatiya ce ba ka taba magana samban amike sai Allah ce wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya san aikace aikatanku saboda ya'lamu kha'inatul a'yun kuma tukhfi sudur idanuwar da suke mayaudara abinda zukata suka ɓoye na kwafi da kiyayya da kin gaskiya da kin Allah Allah yana sane da shi ni da kai ne ba mu sani ba amma kai zukatan bayi fi usbu'aini min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsu guda biyu daga cikin yatsun ubangiji yuqallibuha kaifa yasha Allah yana juya ta yanda ya ga dama kenan abin mutum ya boye a zuciya Allah yana sanar da shi kaman shi wannan to Allah yana sanar da wannan to shine sai malam yace ai a liqaulillahi tabaaraka wa ta'ala saboda Allah madaukaki malam yace wa amsalu haula'il munafiqin irin wa'annan munafikan kathirun fi asrina alhadir ki suna da yawa a irin wannan zamanin da muke ciki wallahu almusta'an taimako kima a wurin Allah subhanahu wataala ya raba mu irin wa'annan munafikan ina fata mun gane sai malam yace li qaulillahi tabaaraka wa ta'ala saboda fadan Allah wanda ya albarkatu kuma ya ɗaukaka wala salli ala ahadin minhum mata abadan Allah ce ka kuskura ka yi wa ɗaya daga cikinsu sallah idan ya mutu har abada kaga anan annakiratu ne fi siyaqin nahyi tufidu al-umum ziyadatu harfu jarrin ina ba ta an gane fi زيادة حرف جر في آه سياق توكيد أو في سياق النكرة تفيد التوكيد wato ka kuskura har abada irin wa'annan ɗaya daga cikinsu ya mutu kamar sallah ko ka roƙa mai gafarar Allah ko ka ce Allah ya ji kansa kaga Allah ne ƙara maimaita wato ana so a nuna maka ai akwai bambanci ko a wajen siyakin zance a ce da kakka kuskura ka yi wannan aikin wanne ya fi ƙarfi kakka kuskura wato yana nufin ko a gaba ma ko amma kada ka yi yana iya ɗaukan yanzu ne ba a so ka yi shi ko amma a gaba ƙila za ka iya yinsa amma in aka ce kakka kuskura ka yi wannan aikin wato har abada kakka yi wannan aikin to abin da Allah ya ce kenan kakka kuskura har abada a matsayinka na musulmi ka roƙa wa gafari gafarar ubangiji ko ka mai sallah ko mushriki ko munafiki an gane kada kuma ka roƙa masa gafarar ubangiji kuma kada ka roƙa masa rahamar ubangiji ne dalili sai Allah ya ce wala taquma ala qabri sa ma idan ya mutu kada ka tsayu a kabarinsa kabarrukan ma wanda suke kafirai yahudu da nasara Allah ce in ka zo gilmawa wajen makabartansu ka ce ubashirukum bin nar ina muku bisharar wuta to ina maganin kuma ka je ka ce kuma kaza girma wanda za ka yi in so dubu ne sai ka faɗa haka doka ce manzo Allah ya baka duk wanda za ka yi za mu zo mu karanta hadisi a gaba ina fata an gane wato yana nuna maka illar abin da mutane ba su ɗauke shi komai yau ba zai ce ma ah, ka san saboda yanayin mutane in kai haka za a ci cika zafin addini ya ce ma ka cika aure yana da wuta ko yana da aljanna bakar Allah ce fa ba a maganan wato ra'ayi a nan yanzu ana maganan abin da Allah ne yake ka ajjana ka ra'ayin ni ma ajjana wa ra'ayin mu dokan Allah shi kenan ne zaman lafiya ta ne zaman lafiya ta amma duk lokacin da mutum ya ce zai sa son rai to ya shiga bala'i Allah ka kiyashe mu to Allah madaukaki ya ce dalili ya ce kada a tsayi a kabarinsu innahum kafaru billah wa'annan mutanen sun kafircewa Allah wa rasulihi kuma sun kafircewa manzan Allah wa matu wa hum sun mutu suna fasikai fasikancin anan shine al-khuruj anil islam sun fita a matsayin wato sun fita daga musulunci saboda al-fisqu bi ma'ana al to wannan fisqun akbarun ne fiskun ya kuruju sahibuhu min milla fasikancin da ke fitar da ma'abuci wannan aikin ga musulunci ne Allah maɗaukaki ya faɗi wa izkun alil mala'ikatu sujudu li adama fasajadu illa iblisa sai ce ne kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi ay fa kharaja an ta'ati rabbi ya fita daga jokar Allah kaga alfisku bi ma'ana kuruji. shine ma'anarsa Tunan wa matu wa hum fasiqun ay islam sun fita daga musulunci saboda haka cikin ya fita daga musulunci ina maganan roƙa masa gafara ka babu amince wannan ayan surat tauba sai malam zai gaya mana sababu nuzul na wannan aya kaga idan ka san dalili na saukan aya tana haskaka maka gane abinda aya ta kunsa an gane mana ce wa sababu nuzulil aya ma rawa abdullahi bin umar wa abuhu wa siyaqu lahu qal dalilin saukan wannan ayar ka'ida a wajen malaman ulumul qur'an shine liwuru linuzulil aya sababan zuwan saukar aya akwai dalili biyu ibtidaiyun aw sababiyun ko dai haka kurun Allah ya sauko da aya ba wani abin da faru bayan da Allah ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ko a bisa harshen mala'ika jibrilu kaga ba wani abu bane ya faru manzo Allah dai yana koban hira ne aka saukar da aya ko to wannan shine ake kira ibtidaiyun wa huwa akthar fil qur'an shine yafi yawa a qur'ani haka kurun Allah ya saukar da doka wa imma sababiyun ko kuma wani abu ya faru sai Allah ya saukar da aya to wannan wani abu ne ya faru to za mu ji me ya faru Allah ya saukar da wannan ayar da muka karanta kuma abin da ke ƙara nuna maka wato matsayin wannan ba dalili ɗaya ya faru ba dalilin ya kai biyu ko uku Allah ya sake maimaita ayar don a nuna maka ƙarfin wannan aikin ba ɗaya daga ciki ya ce abin da aka rawaito daga Abdullahi ɗan Umar shi kuma daga babansa shine Umar bin Khattab ya lahu siyakin wannan hadisin da zamu karanta shi sai Umar ne ya furta ta qala yace lamma mata Abdullah bin bin Salul ayayin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqin na garin Madina ya mutu kasan dalilin da ya sa wannan mutumin munafunci ya shiga zuciyarsa san mulki san mulki bala'i ne a lokacin haus da khazraj dan kuma banu qainuqa banu nadir banu quraiza kada suna sun tattauna ana so a mai da shi sarkin madina cewa za a mai da shi sarkin madina kaga ya saki jiki ko kawai sai manzo Allah ya so kaga maganar sa wata kuma ne ka rushe wannan dalilin hasada da san mulki ya hana shi yadda da musulunci saboda haka yana ganin manzo Allah ya rusa masa me budget din plan ɗinsa kaji wannan dalilin yasa bai da musulunci ba to shine yace da'a lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li yusalli alaihi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya siffanta shi yace harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim da mu'minai mai tausasawa ne da tausayi gare su tausayin da manzo Allah yake da shi da al'ummansa sai yace a kira Abdullahi bin Ubay bin Salul ka zo da shawara liyusalli alaihi dan ya mai sallah duk irin wannan munafincin da yayi duk irin wannan sharrin shine ya hada sharri kan nana Aisha aka zarge ta cewa me yi zina da Safwan bin Mu'affil shine ya zargi Mariyatul Qibtiyya ya ce tana zina da wannan mutumin bakifte da yake zuwa wurinta hadisin imam muslim hadisin jabir har sai da manzo Allah ya sa a a kashe shi ga ƙarshe ya bayyana cewa ma Allah ya halice shi bai da zakati gaban shi a shafe yake Ali bin Abi Talib ya zo ya ga manzo Allah ta mutum nan da yanda yake shi sa bai kashe shi ba shine ya fesa wannan guba har manzo Allah ya sa a aiwatar da wannan duka akan wannan mutumin bai da haƙƙi Allah ya bayyana shi mutumin na gudu ya faɗi Ali bin Abi Talib ya daga takobinsa haka shi kuma mutumin yana haka da kafa yana cewa gine maka an kashe sauƙatu sai gabtan da ya sa sai kwaranye fa idza huwa majbubun sai gashi nan bai da azzakari gaban shi a shafe yake Allah ya liki shi Ali bin Abi Talib to tunda an ce yana zina ne kaga maganar zina ai ya tashi ko an kore ta sai mai da takobin sai je ga maza Allah ai wannan mutumin ma bai da azzakari haka Allah ya halice shi gaban shi a shafe ki shi ya hada wannan shine yace la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu abubuwa la yukhrijanna min minha al'azal shi ya faɗi wa'annan abubuwan amma duk da haka manzo Allah ce a kawo shi ya mai sallah falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dana umar na ba da labari ya ce lokacin da manzan Allah ya tsayu a kan gawan wasabtu ilaihi kawai sai na tafi zuwa ga manzan Allah na tsayu hatta qumtu fi sadrihi sai da na tsaya a gaban kirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bi thawbihi sai na rike rigar manzan Allah ka duba jara'a tawa sai da umar faƙultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a tusalli ala aduwillah ibn ubayy bin yanzu za ka yi wa makiyan Allah ɗan ubayy ɗan sallah ka duba shari'a tawa ta sayyidina Umar saboda sayyidina Umar Allah ya kinsa masa ilhama haka maza Allah ya ce kowace al'umma tana da muhaddasuna mulhamun mutumin da idan yi magana magana sana kunshi da ilhama ta Allah in ya kunfi ummati fa umar in akwai wani al'umma ta to ba kowa bane sai da umar ne zai faɗi magana Allah ya faɗi magana da maganarsa sai ya riƙe manzo Allah yanzu za ta yi ma wannan makiyin Allah sallah ka duba yanda wato kasancewa sahabbai da imanin su yake ba na boge ba ne ba wani irin wai mujamala wai kawai ci a'a in a dokar Allah ne ba magana wa qad qala yawma kaza kaza wa kaza kuma alhali rana ta kaza ya faɗi kaza rana ta kaza ya faɗi kaza rana ta kaza ya faɗi kaza a shi bane ce, ko la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhan shine yace kaza shine sayyidina Umar ya fara ambato irin wa'annan mawaqif na wannan mutumin da ya mutu a'jad du'a ah, ko a'dud alaihi qawluhu sayyidina Umar ya ce ina kidaya masa maganganun da shi Ubay bin Salul menene maganan gashi nan mala ya sako yushiru bi zalika ila mithli qawlihi yace yana ishara ne zuwa kwatankwacin maganarsa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu kada ku taimakawa sahabban da suke wurin manzon Allah har sai sun watsi har fadin la yukhrijanna azu, min hal azal wato madaukaki zai fitar da kaskantacce a garin Madina ɗansa ne ya wulakanta shi yana da sa Abdullahi ɗan ne ya zo ya tsaya a ƙofar garin madina ya ce wallahi baban shi ba zai shiga ba ba ya faɗi wannan ba an ka san lati jibi koman yuminu na billahi wal yawmin akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasula ɗani ya zare takobi ya ce wa uban in ka kuskura ka motsa wallahi sai na sami ka ba manzala kake cewa kaskantacce ba kai ne kaskantacce kowa ya shiga madina ban shi da manzo Allah ya tura a bashi hakuri ya bi baban shi shigo sannan dan ya bashi kan cewa in aka ce imani to ba maganan wasa a ciki saboda doka ce tawa ta Allah haji inda suka sha daban da mu kenan in aka ce wannan kayar na Allah ne ku ba sa wasa ko da waye amince wannan mu kayan Allah abun wasa ne a wurin mu kayan mu shine abun muhimmanci haka muka koma in aka ce wannan kayan Allah ne za mu ɗauke shi a banza amma in kayanmu ne to sai mu karfin mu ya ƙare haka ya rabuwa da kowa akan kayanka amma a kayan Allah ha to ana Allah ne a kyale shi waye shi kenan gagwam to ga abin da sai da na Umar ya faɗi sai ya ce alaysa kadina haka Allah an tusalli ala almunafiqina sai da na'umar ce ya ma'aikin Allah ashe ba Allah ya hana ka yi wa munafukai sallah ba faƙala sai da umar fa yanzu yake kawo aya ana fahimtar sakon wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya turke yake gaya ma wannan magana saboda yana ganin abinda manzon Allah zai yi yana ganin ba daidai bane kuma ya kasa hakuri ya bar manzo Allah yi wannan aikin sai da ya tunkari manzo Allah ya gaya mai duka sahabbai suna kallon manzo Allah ba wanda ya ce komai amma saboda jara'a ta sayyidina Umar shi ma da kansa da yake bada labarin yace ni ma sai da abin ya gama faruwa nake mamakin irin jara'a ta an gane wato dan cewa Allah ne kinsa masa ba wai abin da bane Allah ne kinsa masa yin haka nuna ishara fa qala sai sayyidina Umar yace istaghfir lahu sai Allah ya ce ka gafarta musu kan musu gafara kaula tastaghfir lahum ko kakka roƙa musu gafara in tastaghfir lahum na marratan kai da za ka roƙa musu gafarar Allah kashi saba'in daban-daban har su 70 falan yaghfir Allah lahu Allah ce ba zai taɓa yafe musu ba kaga wannan kidan ko sai fatahassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi murmushi A nan ka ko wani sako a matsayinka na malami za ka iya karantar da al'umma akwai wani abin da ƙila ɗalibinka yana ganin cewa ba daidai ba ne a wajen ko ya tsaya sai kuma kaka ce ya yi wa malin rashin kunya haka manzo Allah burbushi yayi ya san ne kishi ne ko ya sa na Umar yi haka kamar shi wannan shi yana ganin kamar abinda manzo Allah zai yi ba haka ya dace ba sai manzo Allah ya yi murmushi wa qala sai yace masa akhir anni ya umar ja da baya akai umar ya rike riga manzo Allah ne ya hana shi ne kada ya juya ce zai musalla ya rike riga ne manzo Allah ce ja da baya ku duba saukin kai nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko <laughs> wani yanzu ya abin da za ka ce mai kare ƙara zuwa nan ma ya bar wajen ko a yare na kare kamar yadda mutane suke yau a yare na ni ai awa hadda za ka zo ka kyal birnin kai shi kenan ƙara ganin ka kuma a wurin nan miskinu na an ta ya fi an gane ka koyi sauƙin mu'amala amince wannan domin zala ma an taɓa ci masa kwala a gaban abansa a irin ranar yau litinin aka bi bashi ne a wajen wani ɗan ƙauye kuma a alƙawalin zai biya shi ranar laraba an ƙauyen nan na zuwa ko ya ci manzala a cikin sahabbai ya ce a bani haƙƙi na sahabbai manzala ya ce ba ne sai ce yau yaushe sai ce yau litinin sai ce yaushe muka alƙawali da ke zan biya ka haƙƙi sai ce laraba sai ce yau wata rana ya ce litinin sai ki ya haƙuri sake ni ko sai ya sake shi sai ce idan laraba ta zo ba ka baka haƙƙi ba abinda ka min yanzu sai ka kara min sallallahu alaihi wa sallam kai wani yazo ya cakume ne saboda yana bin kashi a cikin al'umma ai shike kan har da kun daina magana zaka ce ya ci maka fuska ya wulakanta ka ko kaza kaza kaza wa innaka ala khuluqin azim sallallahu alaihi wa sallam ka duba kikkiawan mu'amala sai manzo Allah ce ka kyale in ranan ya ta zagayo ban yi ba sai kai man abin da kai yanzu haka cikin ruwan sanyi ya fahimtar da shi kuma ya gane ne shi ne kuskuren ko Allah ka shirye da to anan falamma aksartu alaihi Sai na Umar ya ce a lokacin da na yawaita masa magana ba Allah ya ce ka ba ya sa za ka yi da na yawaita masa wannan maganar kala sai manzo Allah ya ce wa na Umar ni khuyirtu fakhtartu ni zabi Allah ya bani in ka musu gafara ko baka musu gafara ba da za ka yi musu so saba'in Allah ba zai yafe musu ba zaɓi ne manzala sai fanci abin zaɓi ne Allah ya bashi kuma haka ya zo a ayar aji qila li ai Allah ya ce istaghfir lahum roƙa musu gafara aw la tastaghfiru lahum ko da baka roƙa musu gafara ba in ta tastaghfir lahum na marra da za ka roƙa musu gafara su kashi saba'in. falan yaghfir Allah lahum Allah ba ji ya fi musu ba qala sai manzon Allah ya ce ba sai ce law a'lamu أني إن زدت على السبعين غفر a'laiha. Allahu عليها الله أكبر zala ce da na san cewa idan na yi sama da saba'in Allah zai yafe musu wallahi da na masa saboda burin musuluncin mutum ake so ba ne kafircin mutum ake so ba ina ne kaɗan ya ɗaura maka kaulatar kaɗan ya ɗaura maka fasikanci abu kaɗan ya ɗaura maka bida'anci saboda shi a aljihunsa yake ina fata an gane babansa ne ya ajiye masa ya gada saboda haka ana yin abu ka za a yi wani ɗan bid'a ne ana wani abu wani kafiri ne ana wani abu wani fasiki ne sai ka ce baban shi ne ya bar masa gado ya gada ka san gado ne a tunanin ba za ka shi ba ko in abin da ka gada kana da confirm cewa wannan haka ne dindindin amma abin da aka baka za a iya zuwa ne a kwace ko ko mai kyauta ya ce ya fasa to amma sai ka ga mutane kawai burin ka kawai ka fita sai wani fa'ida za ka samu ne na ƙara tabbatar maka maganar manzo Allah da ce buqistu li utammima makarimil akhlaq an turo ne dan cika cika kyawawan ɗabi'u a cikin al'umma kaga wani yana da cikin kyakkyawan ɗabi'a qala innahu munafiqun sai sai na umar yace kai ce ya mai Allah wannan fa munafiki ne ka duba wato jara'a tawa sai da na umar Allah ya kara yadda a gare sa qultu wa innama salla alaihi a qultu malan albani yace wa innama salla alaihi bimaddi ma udkhila fi hufratihi wa ukhrija minha bi amrihi ake na uku ne wannan muka na biyu a sama ko yace qala al-hafiz hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala fil fath al-bari ya fadi a cikin fathul bari mujalladi na 8 shafi na 270 yace innama jazama umar annahu munafiq sayyidina Umar ya yanke kai tsaye cewa wannan munafiki ne daryan ala ma yattali'u min ahwalihi ya gudanar da al'amarin da ya gani na halin wannan mutumin na zahiri ko da ya nuna wa innama lam ya'khudhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi shi kuma manzo Allah bai karbi magana da sayyidina Umar da fadi ba wa salla bi qawlihi ya mai salla wa salla alaihi ijra'an lahu ala zahiri hukumin islam manzan Allah ya masa salla ne saboda gudanar da zahirin hukuncin musulunci shine kowane musulmi ka roke shi ne mutumin kirki musulmi sai abinci ya bayyana gare ka Wasu wastishaban ne zahirin hukum da kuma hada zahirin hukunci na kasantuwarsa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam wali ma fihi min ikrami waladihi kuma manzo Allah ya haka ne dan girmama ɗansa alladhi tahaqqaqat salahiyatuhu wanda ya tabbata mutumin kirki ne an wa maslahatu wa maslahatu istilafi li qaumihi wa daf'i al-mafsada sannan kuma da maslahar wato jawo hankalinsa da kuma mutanensa wanda suke tare da shi wato muna munafukai tare da shi an gane da kuma tun kuɗe ɓarnan da ke ciki don kada a ce maza Allah ma mutanen da ke tare da shi ma ya juya musu baya inda a yan san shi cikin sahabbai ne ko in maza Allah ya janye kai za ce ai mutanen sa ma bai damu da su ba an gane to duk wa'annan dalilan ya sa manzo Allah dai yake ta kokarin ya yi masa rufa rufa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam awwal al-amr yasbiru ala adal a farkon lamari duk wani cutar wanda mushrike za su yi masa yana yin hakuri wa ya'fu wa yasfahu zai yafe zai daga kafa thumma amara bi qitalil mushrikin thumma umira bi qitalil mushrikin sannan Allah ya umarce shi da yaqan mushrikai fastamarra safhuhu wa afuhu amman yuzhiru alislam sai daga kafansa da yafiyarsa ya ci gaba da gudana kan mutumin da ke bayyana musulunci walau kana batinuhu ala khilafi zalika ko da batininsa sabanin haka ne maza Allah zai bi da shi akan kawai musulmi ne a cikin da mu'amala da shi li maslahati al-istilafi wa adam at-tanfir anhu saboda maslahar wato jawo mutum jiki don kuma kada a kore kowa wani ma da bai gane bai ce to ai tunda haka musulunci yake me zai sa shiga shikenan kai a tafi an gane shine sai malam yace wali zalika qala saboda haka ne yace la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu kada mutane a waje su dinga cewa ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa inda ai ko sahabi ne a tare da manzo Allah ba za su san me yake yi a ƙasa ba ko kuma zahiri an ganshi yana sallah ana yin aikin hajji da sauran ibadoji da shi kaga za su ce ai yana kin musulmai gane sai ce falamma hasala al-fathu a lokacin da aka samu fathu makka wa dakhala al-mushrikun fil islam mushriki suka shiga musulunci wa qalla ahlul kufri wa zallu sannan kafirai suka yi karanci suka kafanta amara mujaharatil munafiqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni da kaukacewa munafikai wa hamlihim ala hukmi murril haqq da kuma ɗaukansa a kan wato gaskiya ne ɗaci musu wannan irin wannan mu'amala wala siyama wa Kadika kana zalika qabla nuzulin nahy hakan ya faru ne kafin a saukar da hani a sarihu wanda fito kalo kalo an gane ani salati alal al kada kada yi wa munafikai sallah wa gairu zalika makamancin haka mimma umira fihi bi mujahadatihim wanda aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa a kauracewa irin wa'annan wa bi hadha taqrir malam yace da wannan bayanin da muka tabbatar yandafi'u al-ishkalu wannan rudanin da ke zai gushe amma waqa'a fi hadhihi al-qissa bihamdillah bihamdillah ta'ala saboda godiya ta tabbata ba Allah akan wannan kika san maganan sai ce kala sai sai Umar ya ce salla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mai sallah duk da sai Umar ya rike shi ko manzo Allah ya gabata ya mai sallah ba dan sai Umar ya so hakan ba kun gane to me ya biyo baya wa sallaina ma'ahu sai na Umar ya ce to sai muka yi sallah tare da shi bayan da muka iya manzo Allah ne ya sallah ni ma sai muka yi muna yi wa masha sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tafi ma'ahu tare da shi fa ala qabrihi ya tsaya akan kabarin Ubay bin Salul hatta furiga minhu har sai da aka gama binne shi thumma sarafa ya juya kenan falam yamkus illa yasiran manzo Allah bai zauna ba sai wani dan takaitaccen lokaci hatta nazalat ayatani min bara'ata sai ayoyi biyun nan suka sauka na cikin suratul na cikin suratul tauba an gane wace aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kaga maganar sayyidina Umar Allah ya me ya tabbatar da ra'ayin da sayyidina Umar yake gani akan kada ayi ma wannan munafikin sallah Allah ce har abada ka kuskura ka ƙara yi wa wani sallah wannan ta da wuce ko bayan sa ne kada ka ƙara yi ma wani har abada an gane ila wa hum fasiqun qala fama salla rasulullahi sallallahu alaihi da hu! ala munafikin. bayan wannan manzon Allah bai ƙara yi wa wani munafiki sallah ba wala qama ala qabrihi kuma manzo Allah bai taɓa tsayawa a kan kabarin wannan wani munafiki ba hatta qabadahu Allah har zuwa lokacin da Allah ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajib qala sayyidina Umar yace jumla ce wato i'tiradiyya kaga ya dan sa haifun a gefe ko fa ajibtu ba'da ba'du min jur'ati ala rasulillah yawma idin sayyidina Umar yace kai jama'a ni kai na sai da na yi mamakin jara'a ta a wannan ranar ne hana maza Allah kaga wato yana so nuna maka Allah ya kinsa shi ne a zuciyarwa sayyidina Umar ana so a nuna wannan abun bai dace ba amma manzo Allah ya riga yi saboda san shi ga alkhairi ga al'ummansa amma bayan wannan Allah ce daga ranan kakka ƙara saboda Allah ya kaddara cewa sai manzon Allah ya masa ya masa sallah tukunna za hana dokar azalan wa qawlan wa qadaran shi sa aka bashi dama yayi sallah in da ba haka ba kafin yayi sallah sai Allah ya sauka da aya amma da yake Allah ya riga ya kaddara azalan wa kaunan wa kadaran cewa hakan zai faru da shi Abdullahi bin Ubay bin Salul amma bayansa ba za a ƙara yi wani sallah ba shine sai Allah ya ce wala kum ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kaga wannan dokar kare kenan Allah ya samu dace sai ma ne yace wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani saboda yanayin lokaci ina gani sai mu tsaya a kan nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala za mu ji takhrijin wannan hadisi insha Allah subhanahu wataala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa zan ba da dama in akwai tambaya sai mu amsa in babu kuma za mu tafi ka sai mai sallah na'am wa alaikum assalam na'am eh eh eh ba abinda zai mata kawai sai dai je binne su kawai an fahimci matsalar shi dai haƙƙin duk ne ta yana kan shi saboda matar shi ce amma ba wani ɗan uwansa kuma da zai ke eh? in tana in da da shi da ɗan haƙƙi ne a kansu su je su binne ta amma duk wani ɗan uwansa musulmi ba ruwan shi da ita lokacin da Abu Talib ya mutu za mu zo mu tada hadisin a gaba kisan Allah ya hana manzo Allah ya roƙa masa gafara kuma Allah ya hana shikenan Ali bin Abi Talib yace yace kafanka dattijan nan a tacce ya mutu sai ya eh, je ka binne shi maza bai je ba Ali bin Abi Talib ne je binne shi saboda haƙƙi ne na me na uba ta je binne shi an gane to wannan haka shi ma zai je binne amma duk wani ɗan uwanka ka ko wanka ko abokinka ba ruwan shi da kai kuma ba ruwan da ce eh, Allah ya jikanta shi zai ce wani ashe matarka ta mutu Allah sarki sannu na da rashi Allah sarki a biya da loss ne biya da loss aka ce mai biya da loss biya safiti sannu ya fiti iblis da heart suka mai haka kaga in kace mai iblis da heart ko zai tunanin kai wani addu'a ne ya ita fiti shi kenan sakiki iya ta iya shi nan yan uwanta duk za su iya amma duk wani ɗan uwanka inda ce maka abin da baka kaji haushinsa saboda doka ce ta wa shi nan eh eh me ce ma mutum ba ba hmm. <laughs> eh. wa ce ka yi eh abin da ake so kuma ne ba fa al'ada muke bi ba dokar Allah muke bi a dokar Allah babu wani abu da ake kira zaman makoci babu shi amma al'adarmu mun saba yin wannan amma in dokar Allah ne an maka rasuwa shi kenan kowa ya tafi in ana so a ganka kana cikin ɗakin ka ko kana falon ka shi shigo wane Allah ya ji karai kaza kaza yana gama kake bismillah kawai bismillah ina ba ta an gani wallahi akwai wani dattijo da na kai wannan abin wato abin ya ya kawatar sosai ya kayatar kana gama mai addu'a matan ije ta da su sai ce ma kawai sai ma haka bismillah kawai kawai ne ki tsaya ka ce abin nan sai ka an tafi kawai lafiya lau na ce suna tafi ba lada kuma ba shi ba tashin hankali a ba ganin kashe kuɗi ka bar mu ganin kashe kuɗi kawai dokar Allah shine kawai ka zauna lafiya shine mai alabi ke waya kif inda amri kawai ka tsaya inda aka umarci ka sai ka ka zauna lafiya ka wani tashin hankali amma in je mutane ne yadda mutane suke yau Allah duk abin da za ka yi sai ka gama yi ma wani zai ce ai sai a gidan wane da wane ya mutu in dai ka shaka ne ma duk abin da kake tunani don ga aka je can zai ga an yi sama da naka wani ma ya gama ci ya ce Allah maimaita mana wallahi akwai wanda ya zo ya zo da sassafe ne da duku-duku an kawo shayi da biredi ya ci ga kwai ga abin nan da ya gama ya ja girki sai ya kalla ya ce Allah maimaita mana aka ce ai mutuwa ne yake to Allah ya ji kan musulmi <laughs> ya ji girki ya ja girki to kaga kuskure ne Allah ka shirye da mu na'am eh eh wa alaikum salam so na'am na'am na'am eh eh eh eh eh, eh. yana da gado mana ah yake shi ba yana musulmi ba eh, yana yana kirista aure ne na shari'a kasu suka musulunci shikenan al-islamu yajibu ma qablahu musulunci na rusa duk wani abin da kuka kafin ka musulunci shikenan ya ci duk rayuwa an gane yawa wa alaikum assalam na'am mai eh, kawatarwa ce akwai hukunce-hukunce masu ɗumbin yawa a cikin suratul tawwa ina ba ta amani akan munafukai da makamancin haka eh, eh. mai eh, daman ai to me kake so eh, abu yana da hukunce-hukunce masu ɗanbin yawa in aka zo tafsiri za mu zo in muna da tsawon rai za mu zo mu ji hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da wannan sura Allah ya samu daji na eh

ya ya mutu a nan kuma shi ka eh. ka san yanda suke eh, eh. shi ne yaro kashe kuɗi yi a mm, kyauta ba shi ne suna da magana da mm, kyauta ba kuma ya yi abin da ya saba dokar Allah shi musulmi ne sai eh, musulmi ne sai eh, akan ne ya mutu hmm. bai kyauta ba bai kyauta ba laifi ne ba ne hmm. wannan karatun yana nuna mana yanzu mun kuma muna ta zakulwa an su kurakurai da muke aiwatarwa to shine amfanin karatun kenan sai mu kiyaye ni in kiyaye ni da na karanta ko kai ma da ka saurara ka kiyaye shikenan sai mu zauna lafiya in ko muka ki doka Allah ce Allah ya san yadda zai ya kama mutum amma ba laifi ne ba a auren Allah saboda Allah ce a kuskura a yi abu kai mutum kuma ya je yi kaga ba laifi a karamin laifi bane a wurin Allah Allah ka shirya da mu na. Eh. Hmm. zai zama ceremonial muslim kawai na gane aka ganin wani abu gaskiya akwai wannan akwai wannan akwai wannan to ai baka ba mutum baya zama ya ce tun da shi ya musulunta kai komai zai dauka a titi a'a dole yanda kai karatun boko ai ba ciki ka dauka ba ko sai da ka je gaban malami ya karantar da kai ko a nuna maka za to haka shi ma na musulunci je ne a karantar da kai saboda daga nan ne zaka gano an su kurakurai gyara an abubuwa da kake in masu kyau ne ka ci gaba in marasa kyau ne ka canza mai da shi ne kyau shi ne fa'idar addini amma in ba haka ba sai mutum ba cikin halaka kuma Allah ba ruwan shi akan cewa kai ka ce a ah, ni na ga mutane suna yi Allah ba ruwan shi mutum yana mutuwa zai kama shi kuma ya damce shi damkar ubangiji yana da tsanani haka shi sa dole za mu dinga takatsantsan a wannan babi mu yi kokari mu tarbiyyatar da zukatan mu duk wanda Allah ya ce kada mu yi kallon mutane girman wanda ya ce karka yi shi a kalla ba mutane ba in mutane ne Allah da kansa ya bamu ka'ida ya ce wa in tuti akthara min yi da nufa an sabilillah in ka ce mafi yawan mutanen da suke doron ƙasa ne za ka yi musu biyayya Allah ce za su ɓatar da kai daga dokar Allah Allah da kansa bai faɗa haka amurin ji wannan to idan har mata ya ke nan mace ita ce kaɗai musulunci ya ɗaga wa ƙafa in baban ta ya mutu ko wanta ko kananta ta yi zaman makoki ana uku Allah ya ce kada ta wuce kwana uku a gidan mutuwa babanta ne mutu ko karanta ne mutu ko wanta ne mutu ko ko ɗanta kada ta wuce kwana uku a wannan wuri ana wucewa sai ta koma ce illar zauti arba'ata ashhurin wa ashra yace miji miji ne kawai za wata hudu da kwana goma amma duk wanda ba wannan ba kwana uku nan ka bari sai daga cikin matan manzala ta ce 'yar uwa ta ɗan uwana ya mutu take ba ni da bukatan kwalli da tozali a ranar da aka cika na uku kawai na samu kwalli da tozali na sa a ido na saboda in bi dokarwa Allah da manzansa. Domin kuwa yau ba ka gane koranta baban baban ki ya mutu ki kana uku ki ka ta wuce gidan mijinta kai za a yi wa'azin kasa a kanki ko duk ƴan wasa sun juya mata baya ai tana farin ciki da mutum da ne ai kaza kaza kaza kaza wannan doka ce ta Allah mu ma mu tarbiyyar da kawukan mu saboda dole ne ko muna so ko ba masu wata rana iyayen mu da kallon su za mu rasa su an gane to mu tarbiyyatar da zukatan mu duk kafin lokacin ya zo saboda wudu kan Allah saboda kai ma kanka in ka dabbaka ƴaƴan duk ranar da suka rasa ka su ma za su dabbaka wannan kaga ka sunna kawa zuriyarka sunna ta alkhairi wanda za su ci gaba da samun lada Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kusa ya zama hujja gare mu zuwa ga aljanna duk abin da zai zama hujja a kanmu da zai kai mu zuwa ga wuta ya Allah ka rike mu ka kame shi kada ka ba mu ikon aiwatar da shi ya Allah ka gafarta mana mu, ka yafe mana kurakuran mu, ka ba mu ikon tuba daga mu har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka ka ba mu a damar da za mu ci gaba da saban ka har zuwa ranar da za mu mutu duk abin da zai kai mu zuwa ga aljanna ya Allah ka sauwaki mana shi ka ba mu ikon aiwatar da shi idan kuma muka aiwata ya Allah ka karba mana ka karba mana shi a matsayin ibada wannan hali da muke ciki a wannan kasa tamu ya Allah ka fi mu sani ya Allah ka tausaya mana ka rangwanta mana ka kwaranye mana wannan musiba da kunci ka kawo mana mafi alkhairi duk wani kunci da muke ciki da bala'i da Allah ka gusar mana da shi ka kawo mana mafi alkhairi shugabannin da ka azabta mu da su ya Allah ka kinsa a cikin zukatan su tausayin mu ka duk aiwatar da abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa kaunar su a mu da biyayya gare shi abin da bai saba dokar ka ba da mu da su kuma mu ikon gyara ɗabi'un mu har zuwa ranar da za mu koma gare ka mu shiga aljannan firdausi kamar yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan masallaci ka haɗa fuskokin mu a firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk